wannan yarinya sai da aka yi mata jina-jina don Allah kar ka daɗe ka dawo da wuri ji nake kamar wani abu bai faru da ni don Allah ya dawo da ni ko 'ya'yan waye zan yi maganin su. Aka zo aka yi mata fyaɗe. Na shiga uku na mata haƙuri. Wani haƙuri ke shi Nan nan na shauki, na marari. That's very good. Fyaɗen kuma ba mutum ɗaya ba, ba mutum biyu ba. Yanzu Ustaz, idan suka fito za ka afka. Allah ya tsare ni mutane barkatai wannan shine Yesu ne. ni na kashe kamata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai na rabu ba dai komai ba idan na ce komai ina nufin komai ai ko gwiwa ta ba ta fi karfin tukunya kada Allah rufe mana baki kana amfani da barasa <laughs>